Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta VOA Hausa.com a intanet masu sauraron mu a babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar na iya kama mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 a zangon FM a duk faɗin ƙasar kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niya FM a birnin Kwanni. sauraron mu Assalamu alaikum Halima Jimarauce daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ke gabatar muku da shirye-shiryenmu na wannan yammacin Lahadi goma sha tara ga watan Yuni da watan dukkan ku kuna nan lahiya. To kayan ku ji abubuwan da muke tahe da su da farko ga Grace Alheri Abdu da kanin labaran duniya. shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya yi na'am da neman adama da 'yan hamayya a gwamnatin bashar al-assad na ƙasar syria hukumomin ƙasar belgium sun tuhumi mutane uku da laifukan ta'addanci daga cikin sha biyu da aka ƙara yi wa tambayoyi kana amurkawa sun yi bikin ranar ubanni tare da jimamin mutuwar mutane 49 da aka kashe mako guda da ya shige Ashe da ba da azumi biyu da an gaga nama. <laughs> Haka yake. <laughs> To kamar kowace lahadi Grace Alheri Abdu na tahe da shirin bishara amma kahin nan muna tahe da rahotanni biyu daga Najeriya ɗaya daga jihar Ogun ɗaya kuma daga jihar Sokoto. Sai kuma rahoton musamman daga garin Boso a ƙasar jamhuriyar Nijar akan halin hirgicin da jama'a ke ciki sanadiyar har-haren Boko Haram. Za ku ji duka wannan bayan Grace Alheri Abdu ta gama karanto labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum bar da warhaka ga cikakkun labaran. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya amince da tayin damawa da wakilan kungiyoyin hamayya a gwamnatin syria sai dai bai goyi bayan cewa shugaban kasar syria Bashar al-Assad ya sauka daga ga mulki ba tare da bakata lokaci ba. A wata doguwar hira da Faris Zakari ya yi da shi a tashar CNN da aka naɗa ranar dandalin tattauna harkokin tattalin arzikin kasa da kasa da aka gudanar ranar Juma'a. Putin ya ce hanya ɗaya da za a iya tabbatar da cewa an kafa turbar demokuraɗiyya a Siriya ita ce samar da sabon kundin tsarin mulki da gudanar da sabon zaɓe a dukkan matakan gwamnati bisa tsarin wannan sabon kundin tsarin mulkin. Ya bayyana shirin na Amurka a matsayin wanda ya samu karbuwa sai dai ya ce kamata ya yi a yi la'akari da zahirin abin da ke ƙasa wajen cimma wannan guri. Putin ya yi watsi da tambayar da Zakariya ya yi mashi kan ikirarin da Assad ke yi cewa zai kwace dukan yankin na Siriya sai dai ya ce ana buƙatar tattaunawa da dukan bangarorin da abin ya shafa da suka hada da Amurkawa da yake ambato a matsayin abokan hulɗa. Gwamnatin shugaban Amurka Barack Obama ta ce tana so Assad ya sauka daga karagar mulki ba tare da ɓata lokaci ba. sai dai putin ya bayyana wannan a matsayin burin da ba za a iya cimma ba ya kuma ce ba hanyar samar da canji a siriya kenan ba belgium ta kaddamar da mummunan matakin tsaro kuma hukumomi suka ce sun tuhumi waɗansu mutane uku da ayyukan ta'addanci jiya da dare sa'o'i bayan da majalisar tsaron ƙasar ta yi wata ganawa domin nazarin ƙwararrun shaidu da suka yi nuni da cewa an yi wani yunƙurin kai hari Prime Minister Charles Michael ya ce Belgium za ta ci gaba da zama cikin matakan kula kowace sa'a sai dai babu wata matsala dangane da gasar cin kofin kasashen turai ta shekara ta 2016 da aka gudana jiya asabar ba da aka yi ba tare da wani fargaba ba. Belgium ta kasance cikin yanayin ko ta kwana da sa ido kan ayyukan ta'addanci tun da aka kai hari a watan Maris a tashoshin jiragen sama da na ƙasa a Brussels da ya sanadin kashe mutane 32. an kama sama da mutane arba'in a samamen da aka kai ranar juma'a sai dai galibi an tsare su ne na karamin lokaci aka kuma ci gaba da rike goma sha biyu domin kare masa tambayoyi kafin daga baya aka saki tara daga ciki a ranar asabar da dare wato jiya kenan hukumomin kasar belgium sun ce za a tuhumi mutane uku da aka tsare a yunkurin aikata da laifin yunkurin aikata laifukan ta'addanci hukumomin sufurin jiragen sama na ƙasar iran sun sanar yau lahadi cewa kamfanin jiragen sama na amurka boeing zai cimma yarjejeniya da iran na sayarwa ƙasar jiragen sufuri guda ɗari wannan na cikin yarjejeniya uku da aka cimma tsakanin iran da kamfanin jiragen sama na ƙasashen yammaci na sayarwa iran jirage 200 tun da washington ta ɗage takunkumin tattalin arziki a watan janairu da aka ƙaƙaba wa ƙasar shugaban hukumar sufurin jiragen sama na ƙasar iran ali albadari ya ce muna da jirage 250 a ƙasar amma bukatar sake 230 muke da ita sai dai ya ƙara da cewa ba a ƙayyade lokacin da za a sami sababbin jiragen ba galibin jiragen sufurin ƙasar iran sun lalace suna bukata a canza su sai dai kamfanin buwin yana jiran izini na ƙarshe daga baitulmalin amurka in ji abezade kwangilar jiragen na kamfanin boeing ta kai kimanin dala biliyan goma sha bakwai idan aka kammala wannan kuma shine karan farko da iran za ta sayi jiragen boeing tun lokacin juye-juyen halin islama na shekara ta 1979 a watan janairu iran ta cimma yarjejeniyar farko da kamfanin jiragen sama na turai airbus domin sayan jirage 118 ko da yake ana jiran amincewa baitul gwamnatin amurka akan wannan yarjejeniyar ita ma. ana bukatar amincewar jami'an gwamnatin amurka ne kasancewa sama da kashi goma cikin ɗari na kayan aikin kera airbus ana samun su ne daga amurka to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Ranar Ubanni ta bana a Amurka ta zo mako guda bayan kisan gillan da aka yi a Orlando jihar Florida a wani club din 'yan luwaɗi da ya sanadiyar mutuwar mutane 49 waɗansu 53 kuma suka ji raunuka. Shugaba Barack Obama ya faɗa a jawabinsa na farko mako-mako cewa a ranar ajiye wato a ranar iyaye da muke ciki ina matuƙar tunani akan hakkin juna da ya rataya a kawunanmu. mu. ya kuma ba da shawara cewa kada mu taɓa mancewa da irin alherin da za mu nuna ta wajen ƙaunar juna kawai mutuwar ƙaunatattu ita ce tushen ranar ubanni an fara kiyaye ranar ubannin ne ranar biyar ga watan yuli shekara ta da tara takwas lokacin da wata majami'a a west virginia ta keɓe ranar domin yin addu'o'in tunawa da maza 366 da suka mutu shekarar da ta gabata a wata fashewa da ta auku a mahakar makamashin cole Grace Alheri Abdi kenan ta karanto labaran duniya. To manoman shinkafar Najeriya musamman ma na jihohin Kebbi da Zamfara a arewacin ƙasar ta Najeriya sun bayyana rashin jin daɗinsu da kiraye-kirayen da wasu ke yi cewa a buɗe kan iyakokin ƙasar a bar shinkafar ƙasar waje ta shiga Najeriya. Manoman suna adawa da waɗannan kiraye-kiraye ga Murtala Faruk na da cikakken rahoton. akasarin masu yin kira ga bude kan iyakokin najeriya domin shigowa da shinkafa ciki ko har da mai martaba sarkin musulmi muhammadu sa'ad abubakar suna la'akari ne da tashin farashin shinkafar da ma sauran kayan abinci lamarin da ya kara uzura matsanancin halin da 'yan najeriya suke ciki to sai dai manoma a jihohin kebbi da zamfara da ke sahun gaba a noman shinkafa a kasar suna ganin da sake garba muhammad diga karaye shine kwamishinan aikin gona na jihar kebbi kuma shugaban kwamitin noman shinkafa na haɗin gwiwar gwamnatin jihar da ta tarayya wato kiran da suka yi ba su taimaka ma gwamnati ba kamata ya yi su yi kira ga jama'a su tashi tsaye su yi noma a wuraren da ake iya noma rani tun lokacin da shugaban ƙasa ya ƙaddamar da aikin noma a nan jihar kebbi kamata ya kaji shugabannin al'umma sun hito sun tashi tsaye suna faɗin a hito a yi noman nan gadan gada ba a taho da rana tsaka a ce a ai a bari a shigo da shinkafa ba kowace ƙasa abin da take ƙoƙari ta tsaya bisa ƙafafunta ya ma zamo abin kunya ga ƙasa a ce abinci sai ta shigo da shi dole ne wasu matakan da za a ɗauka su zo da wasu 'yan matsaloli waɗanda suke masu wucewa ne abin da ya kamata shugabannin nan su yi su ƙarfafa ma jama'a gwiwa cewa wannan abin na ɗan lokaci ne to amma kuma wasu na zargin manoman da nuna son kai wajen rashin amincewa da buɗe kan iyakokin ta yadda za su ci karensu ba babbaka sakamakon tsadar shinkafar wannan ya sa na tuntubi alhaji ibrahim s fulani bakura wani babban manomi a shirin noman rani na bakalori a jihar zamfara ta najeriya makanta lokacin da aka gina ta an gina su ne da noma sannan abin kumiya ne irin najeriya ce sai an kawo mana abinci bayan gonakan noman da muke da su kuma ni nan inda nake da nake gaya maka maganan nan duk bayan wata uku muna samar da sabuwar shinkafa saboda muna da bakaloridam da yake kawo mana ruwa dalilin da ya yasa kaga abubuwan sun lalace sun taɓarɓare saboda manomi zai zo ya yi noma idan ya yi noma sai kaga ko bashi bai iya biya farashin da suke sawa to ya zo zai ya bata lokacin shi ya zo wannan kusan kashi saba'in da biyar cikin dari an daina noman amma yanzu wannan darajar da Allah ya kawo kusan in ce maka duk kan da aka bari can da ba a noman su yanzu an dawo ana noman su yanzu idan ka je wurin sayan magin da za ka miya in kana sayan na naira goma yanzu na naira ashirin za ka sayi kaga ba noman shi ake yi ba saboda haka bai kamata mutane su hito suna ta koraye koraye ba hatta gwamnatin jihar Kebbi ma da alama ba ta goyon bayan wannan bukatar kasancewar gwamnan jihar Abubakar Atiku Bagudu shine shugaban kwamitin da shugaban kasa ya kafa na bunƙasa sha'anin noman shinkafa a najeriya kuma jihar kebin ce yake kan gaba a noman na shinkafa a duk faɗin ƙasar to sai dai wannan bai hana ci gaba da yin kiraye-kirayen buɗe iyakokin ƙasar ba a jihohin sokoto kebbi da zamfara murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto najeriya wake na yin tsada gero na yin tsada shinkafa na yin tsada a faɗa wa mutane kamata duba To a gaida Murtala Faruk Sanyinna daga kudancin Najeriya kuma kwamishinan 'yan sandan jihar Ogun ya musanta wasu labaran da jaridun ƙasar Najeriya suka buga cewa an kashe mutane goma sha ɗaya ko mahiya da haka a jihar ta Ogun kamar da yadda za ku ji a cikin rahoton da wakilin Hassan Umaru Tambol ya aiko mana. kwamishinan 'yan sanda na jihar ogun abdulmajid ali ya musanta rahotannin wasu jaridun najeriya cewa 'yan ta'adda sun kashe mutane goma sha ɗaya a ƙauyen ogijo da ke jihar ogun a kusa da jamhuriyar benin kwamishinan 'yan sandan na jihar ogun ya musanta hakan ne a tattaunawar mu ta wayar salula ya ce mutane uku aka kashe ɗaya ya ji rauni to mutane nawa aka kashe ranka daɗe eh, wanda muka gaji da gani dai mu mun je can ai gawaki kina muka gani dai mun ga guda uku amma suka ce sun kai guda biyar to mu dai guda uku muka gani amma ya ce guda biyar ne sau muka ce to shi ke nan guda biyar ne guda biyar ne amma ba sauran da wuraren da su yan jarida suka samu nasu ba suka ce goma sha biyar ko goma sha uku. to ran ke daɗe su wane ne haka shi waɗannan mutane. yan ta'adda ne su yan yan militant ɗin nan ne ta yan vandas wanda suka dama aiki su ne su za su fuskasa bututun bai. yanzu sun da babu hutu su mai suka kai suka fara irin dan kame-kame ta sace mutane daga nan kuma ka san ayyukan tasu ta cikin rani mun rubuta mun muwa mun da matakai rai kan mutanen daga ruwa suka fito nan suke zama nan suke abin nan ɗinsu so su wani militan ne na muka wanda muke abin nan tattauta su suka yi to ran ke daɗe ba waɗannan mutane da sun hakashe ko akwai waɗanda suka ji rauni eh, akwai akwai akwai wata akwai wata yarinya da take asibiti hmm. sun ɗaya da muka gani nan da aka ce ta ta samu rauni. to ranke daɗe hali yanzu mutum nawa ko ka kama. ai ba mu muka yi kamu ba ba wani kamu da muka yi su wanda suka yi kamu su yan sa su wanda suka zo daga daga lagos suka zo su kama mutane guda uku kamun da kamun da suka yi da su su suka zo suka zo retaliated ba ma kan wannan mutanen da suka zo suka aikata ayyukan suka yi eh, har yanzu muna bincike cikin rai ba mu sauka ba kowa ba kai. akan abin da suka yi ba amma muna nan muna tun da waɗannan mutane yanzu sun koma ga yin ta'addanci waɗanne irin matakai ne kuke ɗauka domin ganin cewa kun shawo kan wannan lamari eh, insha Allah mun sha mutum kuma kwanan gada insha Allah za ka ga cewa akwai matakan da su gwamnati ba za su ɗauka a kansu kasa mun reporting to the highest authority ayyuka da suke ta yi ba nan kaɗai ba ne kwanaki ba haka suka yi don wani ƙauye da ke kusa da kusa da areko su ne yaran su ne wanda suke areko din suke aika su bututu su suke sace mai su suke sace mutane su kuma sun zama sun zama jigo kan su kama kansu a nan ta wuri ta bakin ruwa ta bakin ruwa din banda a san cewa mara polis a nan zuwa ko kuma abin soja nan zuwa sai su sheka su koma cikin ruwa to amma insha Allah za za za za mu sha kansu Allah ya to wannan gari ranke da yana kusa ga kasar jamhuriyar Benin kana ganin cewa daga jamhuriyar Benin suke zuwa koko A'a daga nan Najeriya suna aikata wannan bannar daga nan ne rabin da ne na yara mu eh, ne ne ya dade menene sakonka ga jama'a to da mu dai ta bangaren police insha Allah za mu ci gaba da tsari da kuma tsaro da muka sani ta wanda muke ba mutanen na ogu ya musu cewa ba rayukansu da kuma dukiyarsu mu za mu ci gaba haka nan wannan sabon salo ne da fito mana kuma Allah yadda za mu hau kai Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya zagin wani masifa babu kyau tun da an yi a baya ko mun gani To idan muka tsallaka kan iyaka muka shiga makwabciyar ƙasar Najeriya wato jamhuriyar niger garin Boso da ke yankin Difa ya zama tamkar kango sai 'yan mutane kalilan jehi-jehi makonni biyu bayan harin da 'yan Boko Haram suka kai garin. Suka hallaka mutane talatin akalla akasarin jama'ar garin ta gudu kuma har yanzu yankin na cikin haɗari. Ma'aikaciyar muryar Amurka Emily Eob ta kai ziyara yankin na Boso ga kuma rahoton abubuwan da ta gano kuma ta jiyo a garin na hosara kuma zan gabatar. Wannan ƙara da kuka ji a garin Bosa ne, iska ce take kadawa kuma ƙohar wani gidan da aka bari a buɗe tana motsawa. A bayan gidan an bar kaya a warwatse cikin wani akwati a buɗe rabi da rabi ga wani takalmi ɗaya a gehe akasarin mazamna garin Bosa sun gudu sun bar komi a cikin gidajensu. Kusan makonni biyu kenan yanzu bayan harbe-harben da suka faru a faɗin garin. A cikin waɗanda suka bar garin a wani mai suna Alhaji Abba wanda ya bayani cikin harshen Kanuri. Cewa ya yi gaskiya tsorace muke ba mu da makamai dole mu ji tsoro in ji Alhaji Abba Shi dai Alhaji Abba dan ƙasar Najeriya ne wanda ya gudun hijira zuwa Nijar lokacin da mayakan Boko Haram suka ta da ƙayar baya a ƙasar shi ta asali. To amma har Nijar ɗin ma bata tsira ba saboda ƙungiyar mayakan na kai hare-hare akan garuruwan kan iyaka. A 'yan shekarun baya hare-haren ƙungiyar sun tilasta ma jama'a ƙaura gari ya gari da kuma hokewa a sansanonin da aka kakkawa a cikin daji. Ba wannan ne harin harkon da aka kai Bosa ba, Harin baya-bayan nan da aka kai ma garin shine na ranar Juma'a uku ga watan Yuni da misalin karhe takwas na dare. Wani mazaunin garin mai suna Abdulaziz Zambada yana tuna da harin saboda gidan shi ba nisa da ofishin 'yan sandan da aka kai ma harin. J'ai pris deux de mes enfants, madame a pris une. Le temps on est sorti, le temps de revenir, c'est là où A cikin harshen Faransanci Abdulaziz yake cewa garin gudu ni na ɗauki 'ya'yana biyu, matata ta ɗauki ɗaya. kahin mu koma mu ɗauko 'yarmu har wani makami mai ƙwanso ya haɗa kan gidanmu. Les enfants qui étaient endormis déjà étaient là, ma fille était dedans avec les deux enfants de mon voisin, bon c'est comme ça qu'ils sont. Abdulaziz ya ce yaran sun riga sun yi bacci dama, ‘yata tana tare da ‘ya'yan makwabta, haka dai abin ya ritsa da su. A bayanin da gwamnatin ƙasar jamhuriyar Nijar ta yi bata ce an kashe horar hula ko ɗaya ba a cikin harin, a cewar gwamnatin sojoji kawai aka kashe. To amma kuma har yanzu akwai wasu gawarwakin mutane a yaryashi a cikin gidaje kuma ko ina warin gawa. Mazamna Boso da aka kiyasta cewa yawan su ya kai dubu biyar yanzu akasarinsu sun bar garin. Mazamna wasu wuraren ma a yankin da suka tsorata sun gudu sun bar gidajensu. Yanzu haka dai an kiyasta cewa mutane dubu hamsin ne suka bar gidajensu. A wata kasuwar da ba kowa ga wata ruɓaɓɓiyar gawar akuya na a ƙeƙashe a cikin tsananin zahin rana a gaba ga wani shagon da aka harhwasa kayan ciki a warwatse babu ruwa a wurin ba wuta layin wayar talho baya aiki a wurin kuma babu isasshen abinci a garin saboda 'yan boko haram sun kwashe mahi yawan abincin sun yi gaba da shi to amma duk da haka wasu mazamna garin kamar wannan mutumin mai suna suleiman salisu sun yanke shawarar ci gaba da zama a wurin gani muke mu ya sauki a garin ko da jiya mun ji karan bindiga ne Suleiman Salisu ya ci gaba da cewa hankalin shi ya kwanta da ga tilin sojojin da aka jibge a garin, kuma ya ce da irin sana'ar da yake yi ta aski, ai babu wasu abokan ciniki sai su sojojin, sannan ya ci gaba da bayani kamar haka. Akwai mutane, yanzu ba mutane, a dole na mu yi kwa. Eh, muna son mutane su koma kwa, da abinci da za a taimaka mana. Da abincin da za a taimaka mana muke so. Da ruwa da Airtel kwa da Orange wannan a gyara su kwa. A wannan rana ce kuma ministan harkokin cikin gidan ƙasar Nijar Muhammad Bazoum ya jagoranci wata tawagar jami'an gwamnati suka kai ziyara garin a karon harko tun bayan harin. Sannan kuma suka shirya wani taron tattaunawa da jama'a domin su ƙara kwantar musu da hankali. Muhammad Bazoum ya yi bayani kamar haka cikin harshen Faransanci. Les militaires sont là, vous l'avez constaté, un effectif conséquent, un dispositif nouveau, un euh, autre moral. Euh, Bazum ya ce ga sojoji nan kuna gani, ga sunan da yawan gaske, cikin wani sabon shiri, cikin wani sabon kuzari. An ɗauki duka matakan da suka dace domin jama'a ta samu natsuwa da kwanciyar hankali, kuma waɗanda suka gudu su koma gidajensu, in ji ministan harkokin cikin gidan ƙasar Nijar Muhammad Bazum. To sai dai kuma wannan sai a hankali, don abu ne da zai ɗauki dogon lokaci tun da 'yan Boko Haram suna ci gaba da kai hare-hare a wajejen kan iyaka, suna razana jama'a kuma suna takalar hukumomi. Akwai ma ranar da suka kai hari kan wani ofishin 'yan sanda a wani garin kan iyaka, suka kwashi kayan da ke ciki. Hakan ko ya faru ne jim kaɗan bayan wata tawagar jami'an gwamnati ta wuce ta garin. Wai ka mutuwa mai ban tsoro sai soja. kun ji kiɗin mutuwa mai baka da sai soja Kuna sauraron shirye-shiryen nan ne daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda yanzu haka agogonmu ke nuna mana cewa karhe goma sha ɗaya da minti ishirin na sahi wato hudu da minti ishirin da ɗaya yanzu agogon Najeriya da Nijar da kamar da Chadi ma saurari yanzu ga Grace Alheri Abdu da Shirin Bishara. Jama'a salamu alaikum barkamu da Lahadi Grace Alheri Abdi ke farin cikin sake saduwa da kowa shirin bishara. Mako guda da ya gabata wani mutum ya kai hari club ɗin 'yan luwaɗi a nan Amurka ya kashe mutane 49 da kuma raunata waɗansu da dama. Ta haka shirin bishara ya gayyaci Reverend Muhammadu Dan Amarya domin yin bayani kan koyarwar littafi mai tsarki dangane da batun luwaɗi da maɗigo da kuma 'yancin da Allah ya ba kowane bil'adama na yi wa kansa zaɓin rayuwa. Ga bayanin Reverend Dan Amarya. mai sauraro assalamu alaikum barkanmu da saduwa a wannan lokaci lokaci da muke so mu magana da juna akan abinda Allah ke kyama abinda Allah baya so abinda Allah ke gaba da shi wannan abu kwa ya shafi abu mai kamar haka wanda wannan zamani ake fama da shi wato ma'ana abin da ya shafi ludu wato namiji ya kwana da namiji da kuma maɗigo wato ma'ana mace ta kwana da mace yi da kuma zina Allah ya gaya mana a littafinsa mai tsarki Leviticus Sura goma sha takwas aya ta ishirin da biyu Allah na cewa namiji ba zai kwana da namiji ba duk wanda ya yi wannan abin kyama ne a wurin Ubangiji Allah na kyamar wannan irin aiki don haka me ya kawo irin wannan al'amari ta wurin kan ɗan adam ma iya ganewa cewa tun daga farko a cikin littafi mai tsarki a farko-farkon tarihin ɗan adam muna da labarin garin nan da ake kira sodom da kuma ɗaya garin da ake kira gwamarata wanda suka shahara a kan irin wannan aiki na shashanci sakamakon haka allah ya kaɓantar da waɗannan garuruwa ma'ana ya hallakar da waɗannan garuruwa saduma da gwamarata saboda aikin ludu madigo da zinace-zinace to me ya faru sai muka shigo a cikin wannan zamani na yau muna ga kaman kan mutane ya waye ashe ba waye-waye ba kan ya tsage ne ma'ana an shiga wani zamani da ake kira zamanin 'yancin kai wato human right zamanin yin abin da aka ga dama wato wai freedom waɗannan zamanai sai suka kawo yau har ma ƙoƙari ake wai namiji da namiji za a ɗaura musu aure tare wannan abu baya da kyau ko ƙanƙani wasu ƙasashe na yamma har ma waɗannan irin ƙungiyoyin mutane masu wannan aƙida har ma suna kafa group group nasu shine ma muka ji abin da ya faru a kwanakin nan a ƙasar amerika inda wani ɗan bindiga daɗi ya je irin wannan club na 'yan ludu da 'yan maɗigo ya buɗe masu wuta inda muke ji an faɗi a rediyo da kuma television cewa ya hallakar da rayukan mutane masu ɗimbin yawa wajen mutane hamsin banda waɗanda suka samu raunuka. wannan al'amari bai yi daɗi ba Allah na ƙyamar zina Allah na ƙyamar ludu Allah na ƙyamar maɗigo Allah baya son waɗannan to amma kuma idan muka juya ta wani ɓangare batun kisa da shi wannan mutum ya je ya yi Allah ya ce ba za ka yi kisan kai ba idan kuma har za a kashe mutum hukuma ita ce ke da iko ta zartar da shari'a a gamsu a tabbatar mutumin ya cancanci kisa amma ba ka yi wani ƙato ka ɗauki sanda ko ka ɗauki bindiga ka je ka kashe mutum wai saboda kai abin da yake yi ya ɓata maka rai ba a'a don haka muna cewa masu wannan mummunar sana'a ludu maɗigo da zinace-zinace ku tuba ga Allah domin duk abin da mutum ya aikata akwai shari'a a rana ta ƙarshe za mu bayyana a gaban mahalicci za mu ba da lissafin kanmu ga Allah don haka a tuba ko kuma masu aƙidar kisan mutane saboda mutanen sun yi wani abin da baka ji daɗi ba muna cewa kai ma ka tuba abin da bai maka daɗi ba ka sanar da hukuma ai irinsa ne ake cewa kar ka ɗauki doka a hannunka domin akwai masu dokar idan ma ta fuskar addini ne akwai masu shari'a ta addini a sadar da su mai sauraro za mu bayyana gaban Allah don haka duk abin da za mu yi mu yi abin da Allah ke jin daɗinsa ba abin da Allah ke kyama ba Allah ya taimake mu to amin reverend abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa idan maɗaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin rabaran muhammadu dan amarya da kuma tesiyon girma da ta daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salama allah uba da zumunta ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada shalom To, Grace Alheri Abdi dai ba ta yi nisa ba, ga ta nan yanzu da takaitattun labaran duniya. Haka yake Halima, ranar ubannin bana a Amurka ta zo ne mako guda bayan kisan gillan da aka yi a Orlando, jihar Florida, a wani club din 'yan luwaɗi da ya sanadiyar mutuwar mutane 49 waɗansu 53 kuma suka ji raunuka. Shugaban Amurka Barack Obama ya faɗa a jawabinsa na mako-mako cewa a ranar iyaye da muke ciki, ina matuƙar tunani akan hakkin juna da ya rataya a wuyanmu. mu. ya kuma ba da shawara cewa kada mu taɓa mayancewa da irin alherin da za mu nuna ta wajen nuna ƙaunar juna kawai mutuwar ƙaunatattu ita ce tushen ranar ubanni an kuma fara kiyaye ranar ubannin ne ranar biyar ga watan yuli shekara ta dubu da tara 1908 lokacin da wata majami'a a west virginia ta keɓe ranar domin yin addu'o'in tunawa da maza uku da da shida suka mutu shekarar da ta gabata a wata fashewa da ta auku a mahakar makaman call shekarar da ta biyo wata mace kuma daga washington jihar washington da mahaifinta Gwauro ya rene ta ta kafa ranar uwaye daidai da ta ubanni ta kuma yi nasara. A shekarar Able da ɗari tara da goma jihar Washington ta yi bikin ranar uwa ubanni maza ta ƙasa karan farko. Tsakanin shekara ta 1920 zuwa 1930 an yi yunkurin game ranar ubanni da uwaye su kasance ranar hutu ɗaya a matsayin ranar iyaye. Sai dai da yakin duniya na biyu ya ɓarke masu talla suka bukaci jama'a su kiyaye ranar ubanni a matsayin ranar karama dakaru da suka yi wa ƙasa hidima a gaida grace alheri abdu da kuma takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu kuma kamar yadda kuka sani yau ba mu da shirin dare saboda haka sai gobe da sahi da izinin Allah ku ji sauran abokan aiki da wasu shirye-shirye a ciki har da shirin ciki da gaskiya wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa amma ka mu sallama da ku ga gaisuwar watan alheri da barka da azumi zuwa ga Malam Ahmadu makaranta a birnin Kebbi da kuma Alhaji Aminu Umar magajin garin Gwandu da watan dukansu suna nan lahiya da iyalansu tare kuma da jama'a yanzu a madadin Grace Alheri abdul wadda ta karanto labaran duniya da wadda ta hada mana sauti tsiyon girma da injiniyan Mr. Al Santos Halima Jimro ke sallama da ku ku huta lahiya.